بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستعذل فريق منهم النبي يقولون يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقدارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن راد بكم سوءا وراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da dari hudu da shekara arba'in da shida wanda kuma yayi daidai da sha ɗaya ga watan March miladiya 2025 biyar gama wannan masallaci na marigayi Malam Ahmadu da ke nan dutsen murhu cikin birnin sokoto birnin shehu domin mu ci gaba da gabatar da tafsiri na alkur'ani wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata ramadana wanda muke bayan shan ruwa bayan isha muna cikin suratul ahzab sura ta 33 jiya mun kai ƙarshe aya ta goma sha bakwai ya nuna kenan za mu tashi farko aya ta goma sha takwas ƙad ya alamin lahu bismillahirrahmanirrahim قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا ياتون الباس إلا قليلا ana magana da gabe da abun da ya faru a wannan gazawatu na al-ahzab yakin nan da arna suka kawo manzo Allah har Madina manzo Allah ya sa aka gina wannan ramin kuma suka tsare Madina tsawon lokaci kuma Allah ya tarwatsa su to a wannan gurin ababe da dama sun faru domin munafuka Allah suna can cikin gari suna faɗin maganganu sai an ce su fito a zo a tarbiyo ina arnan sai su fito amma kuma in suka fito daga nan kuma sai su rinka son cewa suna koma haka mai da muka karanta a jiya to kuma can in suka koma gida maganganu suke faɗa marasa kyau zuwa ga manzon Allah da sabon manzon Allah shi yasa sai Allah yake cewa qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum Allah ya sa na minkum wa'inda ke kaucewa daga zuwa wajen da aka bukace su su je din na wa'inda ke kin zuwa Allah ya san su wal qa'ilina li ikhwanihim bayan su ba su je ba har ma suna gaya yamma ƴan uwansu Allah ya san da su suna gaya yamma ƴan uwansu sansani a cikin Madina inda daga nan wannan gurin suke rubuta takardu suna aika ma wa'inda ke can tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku baro daga can ku dawo nan ku kyali Muhammadu da shi da sahabban naci da ya zo da su ku yan Madina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin kana al-ansar sai kawai kaga wani ya aiko takarda ko da kake budawa ka dawo gida muna nan gida ka dawo ni ne wa ne ka dawo haka sun ka ci gaba da yi suka ci gaba da yi har ma in suka ni ka kuma za ka je can su tarbe ka hanya su ce karka je ka dawo muna huka Allah ne wala ya'tuna al-ba'sa illa kalila dama ba sa zuwa wajen yaki sai ɗan kaɗan don kada a gano su arna ne suna zuwa amma daga nan sai su sonki jiki su koma ga sifa su ta A laramma ashhatan alaikum فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك ترور أعينهم كالذي يغشي عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد نشحة على الخير ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا نعم Allah mai girman daukaka ke cewa siffarsu ta gaba a shihatan alaikum suna muku rowa ta koli koli koli rowa ta koli koli suke muku ba sa bukata alkhairi zuwa gare ku ba sa bukata su ba ku ba ma wannan ba ba sa iya bayar da rayuwarsu domin kare ku ba sa iya ba da dukiya domin kare ku ba sa bukatar ma wani alkhairi ya zo a wajenku daga wajensu kai daga ma wajen kowa ba sa so alkhairi ya same ku sun zama marwata a kanku fa'iza ja alkhawfu idan tsoro ya zo ke kenan lokaci yaƙi ya zo za a je a yi yaƙi zuru na ilaika manzo Allah za ka ga sun zo suna kallon ka taduru ayunuhum idanuwan suna zazzagayawa suna wiki wiki da idanu saboda mi da an ce za a je wajen yaƙi hankalin su duye tashi kallazi sha alaihi min almauti. mauti sai yi damanin mutumin da ke cikin magagin mutuwa mutumin da ke cikin magagi mutuwa yana cikin tashin hankali to da an ce yaƙi ne to su wajen su tashin hankali ne kama mutumin da aka yanke ma hukuncin kisa an ɗauko shi za a yanke ma za a zartar da hukuncin kisa a kai ne hankalinsa duk zai gushe idanuwansa za su canza fuskarsa za ta canza to haka za ka samu waina wai don an ce za a je yaƙi domin daga kalimar Allah fa'iza zahabal haufu. amma idan tsoron ya tafi salaqukum bi alfinatin hidadin sai kaga suna jifan ku da wasu halusa masu kaifin tsiya su da suna faɗa muku maganganu masu zafi saboda yanzu kan ba lokacin yaƙi ne ba can kame aje yaƙin lokacin da ake magana zuwa yaƙi to lokacin sun zama muku kamar mata amma yanzu yaƙin ya wuce kuma shi kenan sai su zama muku kawai wato masu halusa suke da bakin fada suna faɗin maki suna maganganu masu zafi su ne ƙwararru su ne suka iya to haka za ka same su kaga sai kama da wasu wayanda wata arniya take faɗi mawaƙiya otuba bintu hindu bintu otuba indu bintu otuba lokaci an zo an yakin badar an koma bayan an koma sai ta fahimci ko kuma aka gano cewa to yanzu dai mutane Makka da suka hada tawagarsu suka zo a wajen yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su samu nasara ba sun zo da niyyar su kashe manzo Allah su koma sai an ka kashe su kuma aka kama wasu daga cikinsu tana gamuwa da su maimakon ta dan tausasa musu abin da ya same su matsayinta na mawaƙiya arniya sai kawai ta kalle su ta ce wai afi silmi a ayaran jifa'an wa gilzatan eh afi silmi a yaran jifa'an wagilzatan gilzatan wa fil harbi amsalan nisa'il awariku tace tabbi wai ku lokacin da ana zaune lafiya wai sai ku zama mutane a yaran kamar jakkai ana zaune lafiya kamar jakkai jifa'an a wajen jifa'i wa gilzatan da kauzasawa ba mai jin saukinku ba mai jin taushinku lokacin da ana zaune lafiya mu matanku ba ma jin daɗinku kun zama muna kamar jakai a yaran jam'u irin irin kuma shine himar jake a yaran gilza wajen jifa'an wajen yi muna jifa'i da gilza da kauzazawa ku ne mazaje kamar jakai amma wa fil harbi idan aka je wajen yaƙi sai ku zama mutane amsalan nisa'il awari kamar mata waɗanda ke haila ka san ma laraba su iya zagin ka so haka wa inna munawuka Allah suka zama sun zama marwata akan ku ba sa bukata alkhairi ya zo muku amma fa idza zahaba idan tsoro ya tafi salaqukum za su rinka jefo muku bi alsinatin da halusan su su yi amfani halusan su rinka kado muku maganganu masu zafi bi alsinatin hidad da halusa masu kaifi suna da baki saboda yanzu kan ba lokaci yaki ne ba amma lokaci yaki sai su zama mutane kamar mata سلكوكم بألسنة حدادين شحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا قاسنا أشيحة على الخير marwata na game da alkhairi ba sa bukata alkuzuwi alkhairi duk abin da ya zama alkhairi ne marwata ne na koli koli ula'ika lam yu'min wayannan ba su yi imani ba saboda aka fa'aha bada maluhum sai aikin sai roce gaba daya fa bada Allahu amalahum sai Allah ya roce aikinsu. Wakana Allah ya roce aikin wa kana zalika ala yasira wannan kuma roce aiki abu ne mai sauki a wajen Allah nan mai kasha yake ce wato idan kace me yasa Allah yake fa habata Allahu a'malahum Allah ya roshi aikin su halan aikin su dama karbabbe ne ballinta a roshi domin dama aiki munafiki ai ba karbe ba karbabbe na ba saboda bai da imani ba amma ba shi ladan ba ba amma ce ga yayi aikin ballinta a roshi to amma kuma sai Allah ce Allah ya roshi aikin su sai ce eh ana nuhin a ganinka zaka ga kamar sun yi aiki na imani da za a ba su lada to amma wannan aikin rosashe ne kamar ma ba a yi shi bane domin idan ka gina gida sannan ake cewa an zo an roshe ko in baka ma gina ba ana cewa an roshe to aikin munafiki kamar babu to amma kuma wato an faɗi cewa an roshe ne saboda mutanen da ke gani suna aiki su ba su gane cewa ba sa gane cewa ba su yi aikin ba <coughs> abinda suke ganin cewa su yi aiki to tunda su yi aiki sai a yi umfani da cewa an roshe eh su yi aiki an roshe ba shi kenan ba amma asalin aikin ma babu ma shi ballinta a roshe shi don aikin su ba karɓaɓɓe ne ba Allah ka samu gani ba batallahu a'malahum wa kana dhalika ala yasira wannan kuma abu ne mai sauki a wajen Allah sai Allah ce a gaba yahsibuna al'azaba lam yadhhabu وإن يأتي العذاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا الله ina sifata mana wayannan munafukan da aka hada karfi da su wajen yakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ki zuwa ma a yi wancan yaƙi na gazawatul ahzab tare da manzon Allah wa'inda ma ke kokarin jawowa da wasu wa'inda ma ke bukatar su yi yaƙin yanzu a riga an gama yaƙin Allah ya tarwasa arna wa kafa Allahul mu'minin qital. Allah ya isa ma mu'minai yaƙi sun gudu to kuma a hakan nan saboda tsoro munafiki Allah tsoro ya hasabuna al-ahzaba lam yadhhabu suna tsammanin wa'ancan sojojin ba su yi ba arnan ba su ba cewa suna nan turka an riga an tefa amma har yanzu ba su iya hita madina don tsammanin suka yi ƙarya ake har yanzu dai ba su ba saboda tsoro wa in yati al-ahzabu inda a ce wa'annan sojojin wa'annan arnan da za su zo ya waddu da za su yi gori wa'annan munafukan lau annahum baduna fil arab da dai ba sa madina sun yi tafiya suna wasu ƙauyuka can ko da ake zuwa yakin ba sa ma nan ballin ta rutsa da su haka suke guri haka suka kama guri wai dama dai ake ba sa nan yas'aluna an anba'im da dai ake suna can ƙauye suna tambayar labari su inda suna sa ce da suna kiran waya suna jin me Allah labari Madina to a yancan lokacin babu wayar amma dai da suna gurin cewa suna can ƙauye daban inda ba na ake yakin ba ba Madina ba a can inda suke kuma suna suna kokarin samun labari duk wanda suka ga ya hito daga bangare Madina su tarbe shi ya ake ciki shi arnana sun je sun kashe manzon Allah ya ake ciki shi sun samu shiga ko ya ake ciki haka suke ta tambaya ya saluna an ambaikum suna an ambaakum suna tambaya suna tambaya an anbaikum daga labaranku walau kanu fikum Allah ce da a ce suna tare da ku kaddara ma suna tare da ku ma qatalu illa qalilan da ba su yake ba sai kadan kenan kaddara ma suna tare da ku din to da ba su yake ba don me don matsorata na ba sa iya yake saboda ko da an ce dole dole sai kun taho eh suka je dinnan ba fa yake za su yi ba in ma ba isa ba za su kama ma har nasu yake ku don makiyan ku ne yadda ƙarna ke kiyaye da kusu ma haka ne, don abu ɗai ne. Allah shi kare mu. Sai gaba? Laƙari kane da kunfi rasulun lahi, isi liman kane yarjun laha wal yau malakir, laha kafira. To Allah yana magana game da abin da ya shafi yaƙin al-ahazab. to sai aka dawo ana so a nuna ma darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wayannan munafukan wannan lokacin ba su san darajar manzon Allah ba ba sa koyi da manzon Allah manzon Allah yake a zo ai ba sa zuwa amma wasu na faɗin cewa su musulmai ne da akwai bukata a sanar da su matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai bukatar mu musulmai gaba ɗaya a sanar da mu mi yi wa manzon Allah mi a wajibin mu zuwa ga manzon Allah sai aka dawo ana gaya muna gaba ɗaya duniya aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle koyi mai kyau ya tabbata gare ku game da manzon Allah Ku yi koyi da manzon Allah ya zama dole ku bi manzon Allah ya zama dole ku yi aiki da abin da manzon Allah ya zo da shi ya zama dole dole ne ku zama masu koyi da manzon Allah amma fa wane ne zai haka liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wanda duke fatan gamuwa da Allah lamun lafiya to wajibin sa ne lalle ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakara Allah kathira ya ambaci Allah kuma ambato mai yawa dole dole dole ya zama mai koyi da manzon Allah in dai kana bukatar ka shiga aljanna in dai kana bukatar ka tsira to dole ya zama manzon Allah abun koyin ka ne manzon Allah abun girmamawar ka ne ka kaunaci manzon Allah ka so manzon Allah kai koyi da manzon Allah wannan shine kadai ke sa ka tsira wannan shi a dole in ji Allah laqad sai da Allah ce laqad wato do ai mata akidi a nuna ma dole dole sai kun zama masu koyi da manzon Allah amma haba mai haka sai mai fata samun lahira amma duk munafiki Allah da bai yi da lahira ba wannan bai iya koyi da manzon Allah wanda bai yi da Allah ba bai yi da kiyama ba ai ba zai koyi da manzon Allah ba amma ko kun yi da ran tashin kiyama kun yi da Allah kun yi da alqur'ani wajibin ku ne ku koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ba abokin ba abun wasa ne ba shi yasa kwanan nan cikin social media kuna jin abubuwan da ke yaduwa wani malamin bidiya ya zo ya amfani da wata ka'ida ka'ida banza ko yana cewa hadisan manzo Allah gaba ɗaya shakka ake babu tabbas annabi ya faɗa duk hadisan manzo Allah babu tabbas wai saboda wata ka'ida da wasu sun ka rubuta kaddara ka'ida ta ta wasu sun ka rubuta sun rubuta sun ce wai duka al'ahadu dai ba hadisi mutawatiri ba to ba a yankewa alal yaqini amma dai ana zato kuma zato mai ƙarhi cewa annabi ya faɗa amma ha babu tabbas to shi kenan shi ko sai ɗauko ka'idan nan ya zo ya roshe hadisa annabi muhammadu sallallahu alaihi sallam a ka'ida duk ka'ida in ta saba ma abinda annabi ya faɗa wallahi roshe ta ake yanzu ba ƙur'ani muke karantawa ba ai wallahi muna cimma wani wuri cikin Qur'ani inda malaman nahu ke cewa nan ba daidai ne ba ga abin da daidai sai ka ce Qur'ani ya kuskure don kana kahiri ka'ida ce ta nahu ka'idan nahu banza ta ka'ida usulu banza ce ka'idar mustalahu ƙarya ce duk banza ce wallahi ba abun da addini ba abun da wajibin aiki da shi in ba Qur'ani da hadisi annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam saboda don wasu malamai sun rubuta sun ce kawai sun kawo falsafa da wannan falsafa ce kawai falsafa ce kawai suka kawo cewa hadisi mutawatiri shine wato eh, wanda ke da al-yaqin wanda ba ba, ba ba amma do al-alhadu zanni ne amma dai eh, zato zato dai to zato ne mai karfi cewa annabi ya fadi amma baka yi rantsewa tsakanin da Allah kawara to kai na baka rantsewa mu muna rantsewa wallahi duk hadisin da malama hadisi suka tantance suka ce ya inganta wallahi annabi ne ya fadi shi sallallahu alaihi wasallam mu muna rantsewa annabi da wallahi annabi ya fada kuma ba mu da shakka mu in kai kana shakka kai ke shakka ka san dalili sun suke aro addini musuluncin gaba daya domin da kun yada ma al'umma cewa wayannan hadisan duk shakka akai to dama su dan gungu sun samu da suka so dama yan gungu shine da su cewa hadisan kan manzo Allah duk ƙarya na duk alaka tona to kaga ka kama musu aiki karo shi addini da karo shi hadisan manzo Allah karo shi Qur'ani da karo shi Qur'ani karo shi musulunci gaba daya ina fata an gane wannan to daga wannan aikin Yahudawa ne makiyan Allah kuna gani dan gungu kwanan nan da shi da wani sussuka ko sussuke ko abun sussuka masussuka wani masussuka ce ko in ji alaran ce. haka zaka same su cikin social media suna ta shiga suna kwantirmin ɗin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ha cewa ah, mu muka kawo izala kaza wa kaza wace izala ka kawo ka dai kawo bace bace da zage zage ko sadde izala nan ba dan izala na ba ƙarya shi kai wani ba yahudi ne kawai shigo da yaro shi addini ya gane cewa wa'anda sun ka kafa izala sun kafa ta ne tsakaninsu da Allah shi munafikin Allah na to su tsakaninsu da Allah na kuma in aka ci gaba da tafiya haka to biyan sa ba za ta biya ba saboda musulunci zai samu ci gaba saboda bari ya koma gehe ya ce izalan nan karyata don a roshi waccan kyakkyawar manuha ta jan izalan gaskiya sai ce shi ba dan izala na ba to sai yanzu sai ga manufarsa ta fito ga hili ko ba ta fito ba yanzu ta fito meye manufarsa a roshe musuluncin gaba daya domin cewa a roshe hadisan manzo Allah roshe musulunci ne domin hadisan manzo Allah suka koya mana yadda muke sallah hadisan manzo Allah suka koya mana yadda muke azumi hadisan manzo Allah suka koya mana yadda ma ake aure suka koya mana yadda ake sauran mu'amaloli aka koya mana yadda muke fitar da zakka zakka kaza zakka dabbobi ga abin da ake fitarwa tumaki ga abin da ake fitarwa shanu ga abin da ake fitarwa eh, menene duk ga abin da ake fitarwa qur'ani abin da yake cewa kai ku ba da zakkar amma mi za ka fi suwa in ka yi noma mi za ka fi suwa cikin kayan nomanka in kuma dabbobi ne mi za ka fi suwa idan kuɗi ne mi za ka fi suwa duk hadisai ne suka yi mana wannan bayani to abin da ake so duk a roshe wannan sai ya zama gaba ɗaya bamu da makama to shi yasa shi ko ga dan bid'a don san su dan bid'a ba sa da rariyar tacewa a malaman sunna suke da rariyar tacewa da za su iya gane cewa wannan ka'ida ta yi daidai a yi aiki da ita wannan abun ya yi daidai a yi aiki da shi wannan bai yi daidai ba ya karo da hadisi a roshe wannan ya karo da hadisi a roshe ba za a aiki da shi ba su ko ba su da wannan rariyar kamar manja gara ne duk abin da aka kwaso koho a kwaso kaya a kwaso kusa a kwaso hake a kwaso menene a kwaso roba a kwaso duk kwashe-kwashe sai a kwaso amma suna suna da rariyar tacewa in ka ce annabi ya ce sai an tantance an tabbatar da ilalle eh, annabi ya fada to da ya tabbata kuma ya inganta hadisin sahihun to shi kenan ba magana shakka sai dai kai kai shakka su ali sunna ba sa shakka sun yadda da hadisi manzo Allah hadisi manzo Allah ne kuma sai da yadda za su dauko Qur'ani su yi aiki da shi haka za su dauko hadisin su yi aiki da shi bal suna da yakinin cewa hadisi Qur'anin baka iya aiki da shi sai ka yi da hadisan manzo Allah hadisan manzo Allah ba ka iya aiki da su sai ka yadda alqur'ani saboda sai ka hada su guri ɗaya ne shi yasa Allah ke cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yanzu don Allah in ba da tambadewa da lalacewa ba kace hadisan manzo Allah babu guda na kwarai duka qur'ani zalla za a aiki da shi to yanzu wannan ayar take dole ne ku koyi da manzo Allah yanzu in kai aiki da alqur'ani da manzo Allah kai koyi ko da da manzon Allah kai koyi ko da alkur'ani da alkur'ani to shi kuma Allah cewa kai koyi da manzon Allah yanzu ka saba wannan aya kace kuma dole a yake da qur'ani to ita aya ta ce ai koyi da manzon Allah kuma ka kiya ka ce ba ka yi yanzu ka aiki da ayar ko ko ka ka aiki da ayar ko ka ki aiki da ita a ka ki aiki da ita ba ka aiki da ayar nan ba ba ka aiki da wannan aya ba ita ba dukkan ayoyin da suka ce dole abi manzon Allah ba ka aiki da su ba don abu ne wanda baya yiwa a hankalce baya yiwa ba ma a shari'ance ba a hankalce ya yiwuwa a ce an aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shekara shekara 23 amma bai karantar da komi ba Qur'ani da ya karantar yana yiwa don Allah bai yi sallah bane bai yi azumi ba duka wannan yadda yi wa'annan ibadodin duka ba abun aiki da su ne ba sai dai Qur'ani ya koya ma abinda Qur'ani ya koya ma shine kawai amma shi manzo Allah bai da dama ya koya ma yanzu ko kai shedani dan gungu shedani dan gungu da kai dan sussuka ko ku shedannu don Allah yana yiwa yanzu duk shekarun ga da an kai ba ku karantar da jahilai yan uwanku ba ba su karantar ba don Allah ok sun karantar ta su karantar a yi aiki da ita amma shi manzo Allah kai ya karantar don Allah wa ji wannan wauta wato ai iblisu mugu ne iblis ne. yin same ka gaba sai mai shi ka kahiri kana kahiri kana nan kana cewa kai musulmi ne kana kira zuwa ga musuluncin kuma kuma alhali kai kafiri ne ba mutumin da zai cewa ya babu hadisi manzo Allah zama musulmi ba mutumin da ke cewa hadisan manzo Allah kayan shakka ne duka abun shakka ne kuma ya zama musulmi hadisan manzo Allah ba magatala shakka ta ba sai wanda bai inganta ba wanda bai inganta ba in kace kana shakka wannan baka da matsala amma ingantacce sawa'un ya kai matsayin mutawatiri ko bai kai ba to shi kenan ba magana shakka a wajensa duk ka'idar take haka dan wallahi take wannan ka'idar haka ma aikin gwamnatin Najeriya ne ai don Allah dokokin Najeriya duka muka aiki da su inda su yi daidai mu yake in ba su yi daidai ba wallahi ba mu aiki da su shine magana to Allah shi kare mu saka haka saboda duk ka'idar da malamai ne suka tsaya suka yi ta in ta yi daidai muna tare da ita ba ta yi daidai ba ba mu tare da ita Allah ka sa mu gani mm. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما نعم an sake dawowa kuma cikin maganar yakin ahzab yanzu mun ji halin munafukai da ababin da suka aiwatar a lokacin wannan yakin sai aka da kuma ana magana su ko muminai tunda su munafukai mun ji abin da sun kai to su ma muminai ya kamata mu san mu gano mina na su ko su kai a lokacin wannan yanayin da aka shiga na wannan yakin sai Allah ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzab su kan muminai masu imanin gaskiya sabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muhajirun wal ansar lokacin da suka ga wayannan arnan sun kawo jike suna niyyar suna kokarin su shigo garin Madina don yakar musulman Madina qalu su abun da suka cewa hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine alqawlin da Allah yayi muna da shi da manzansa Allah ya ga arna fa sun kawo jiki tunda suna da imani da abinda manzo Allah ya faɗa suna da imani da abinda Allah ya faɗa suka ce wannan ai mu riga mu yarda da cewa nasara ce daga wajen Allah Allah zai taimake mu akan su wa sadaqallahu da alqawli Allah mun yi da magana Allah mun yi da magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ma zadahum illa imanan wa tasliman zuwa arnan bai kara masu imani komai ba in ba imanin ba da mi kauya kenan zuwa arnan ya kara ma masu imani imani ya kara musu mi kauya da yarda da manzo Allah manzo Allah ne kuma wannan haka ne ko yanzu ka karanci wannan kisa zaka iya zaka kara imani domin a ce ma makka wannan lokacin da ake ganin matsayin amerika ta kwaso makamanta ta ɗobo sojoji sama da dubu goma an zo madina wannan lokacin madinan gaba ɗaya mutum na wani. an zo madina da niyyar a iske manzon Allah an gayyato kayuyuka an gayyato garuruwa duka a zo a iske kaga kuma har sun zo ɗin kuma suka yi wata ɗaya a wannan gurin ai kaga sai ka ga cewa kamar dai a riga an gama yadda munafukan suka dauka kenan amma su masu imani fa sai suka dauka cewa ina karshe alewa mi kasa tunda dai annabi ya faɗa muki da nasara to mun yadda tunda Allah ya ce muki da nasara mun yadda Allah ya yi mun alƙawali manzo Allah ya mun alƙawali mun yadda wannan sai kara musu imani domin a duk lokacin da ka yadda da abin da Allah ya faɗa zaka kara imani a duk lokacin da ka kara yarda da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka kara imani domin shi imani ya zaidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi nuqsaniha imani yakan karu a lokacin da ka kara aiki alkhairi babu aiki alkhairi kamar ka yadda da annabi Muhammad babu aiki alkhairi kamar ka yadda da hadisan manzon Allah ka yadda da alqur'ani ka yadda da hadisan manzon Allah babu alkhairi da wuce wannan aiki alkhairi da wuce wannan to kana yadda da hadisai kana amince ma hadisai kana aiki da su kana ƙara imani kana yadda da alkur'ani kana aiki da alkur'ani kana ƙara imani wannan shi yasa sai suka ƙara imani saboda annabi ya faɗa sun yadda abinda annabi ya faɗa cewa za a ci nasara sun yadda da za a ci nasaran an ga sun ga arna sun kawo makamai sun yo shiri sun yo shiri suka ce duk wannan bai dame mu ba za mu da ci nasara wannan sai Allah ya ƙara musu imani sai Allah ya ce من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Allah yake minal mu'minina rijalun cikin mutane nan da ke cikin garin Madina da aka tarar a Madina da da suka zo suka tarar da su akwai wasu kan rijalun mazaje ne su kan kuma bi ma'anar kalima mazaje ba sa tsoron arna duk yawan su ba sa tsoron makami arna duk yawan su ba sa tsoron munafukai da da ke tare da munafukai ba sa tsoron yahudawa da da ke tare da yahudawan ba sa tsoron su a'a sadaqu ma ahadullah alaihi sun gaskanta alkawalin da suka yi da Allah sun wa Allah alkawali za su kare addinin sa za su kare Alkur'ani, za su kare manzon Allah za su kare masu imani za su kare duk wanda ya yi hijira daga makka ya zo madina za su kare shi da abin da suke iyawa da dukiyarsu da dukiyar da rayukansu saboda ka sai suka gasganta wannan magana da suka faɗa saboda ka yanzu da arna suka zo za su yaƙe su suka ce to sai dai a yi mutuwar kasko don ba za mu yi da taba muna manzo Allah ba bakon mu ne ba za mu yi da taba muna abubakar ba bakin mu ne ba za mu yi da taba muna su umar ba da su usmanu da su duka ba mu yi da ba so ka koma dai ku koma ko kuma mu yaƙe ku saboda ka muna nan tsaye a kan bakarmu dole yaƙe su mu zai yaka kaga a ma absadaqu ma ahadullah Fa faminhum man qada nahaba cikin su akwai wanda ya samu biyan bukata yayi shahada don wanda ya samu shahada ya samu biyan bukata don ya shiga aljanna wa minhum man yantazir akwai mai jira ma shahada jira ma yake yi ba wai tsoron ta yake ba shi jira yake yi jiran yake yi a zo a kashe shi wa ma baddalu tabdila ba su canza ba canzawa ba su yadda da su canza ba suna na aka da su daren gadam ba su yadda su canza ba sauraka suna ma jiran shahada ne su na'am ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما الله mai girma da dokaka yayi wannan ya a zo ayi wannan yakin kuma abin da ya faru duka ya faru ba dan komai ba a'a liyajziya Allah as-sadiqina bi sidqihim don Allah ya sakan kama masu imanin gaskiya ya sakan kama masu gaskiya da irin gaskiyar da suka yi wato yayi musu sakamakon masu gaskiya shi kuma mai gaskiya shine mai nasara dare da rana to wannan shine dalilin da sa Allah ya kaddara hakan ta faru wa yu'azzibal munafiqina in sha'a su kuma munafukai sai Allah ya kama su yi musu azaba nan ma in ya ga dama in bai ga dama ba shikenan sai su sai su tuba sai ya yahi musu ba munafiki nawa yi tuba suna da yawa sai Allah ya yahi musu shi yasa duk laihin da ka dan adam na yi, to kaka yanke mai dan mani kuma kaka shiga tsakaninsa da ubangijinsa Allah yana yuwa nan gaba sai ya tuba yana yuwa in kaga mutu ya lalace ko kaga wata ta lalace ta zama kaza ta zama kaza ya zama kaza ya zama kaza duka karka ɗebe dan mani ba farkon rayuwa ba abin da ake dan ba mamake kila nan karshe karshe rayuwa sai tuba ma Allah sai tuba ma Allah so nawa muka ga karuwa da tallala ce ba ta da sana'a in ba karuwanci ba karshe rayuwarta kuma sai ta tuba sai ta zama mutuniyar kirki so nawa shedani rikakken shedani wanda har da gidajen karuwai a gare wanda kullu yana gidan karuwai banda barawo mai sata mai mi mai mi mai mi duka karshe kuma sai ya tuba sai kaga ya dawo ladan <laughs> da yawa mun gane su da yawa an gane su wani sai ya dawo kuma ya kama karatu sai kaga ya zama alaramma kwarai ya sa karatu gaba don ba a tsoha ga karatu sai dai baka saniya ba wallahi duk yadda kakai, tuba ma Allah je koma makaranta ka gani kaga yadda Allah zai kama maka diwa mun gane su kuma Allah ya shirya su kuma shikenan sai kaga Allah ya karbi rayuwarsu ah shin ba ku ga karuwa ba Allah ya sa ta aljanna kuma karuwa cikin banu Isra'ila ai haka hadisi manzo Allah ya nuna wata karuwa ce ta zo bakin rejiya tana jin ruwa ta rasa yadda za ta yi ga ruwa cikin rijiya ba wa sake ta ɗebe ɗan kwalinta ta sa takalmanta ta ɗobo ruwan nan ta sha tana sha sai ga kare kare yawan ga abin banza ya zo shi ku yana lallake, ya fitar da harshensa yana cin lakar da ke bakin rijiya saboda kishirwa ta ce taɓi wannan karin irin kishirwa ta koro ne irin ta ta koro shi shikenan ta ɗobo ma wannan karin ta bashi sai Allah kalli wannan aikin nata ya ce to aka wannan aikin duk abin da kina ya miki shikenan ta shiga aljanna wa shayar da kare ya sa duk abin ta yi Allah ce to wancan duk na yahi eh wannan dai ni kalla wannan ya isa aiki alkhairi ne na shiga aljanna kawai duk aljanna tashi da ba ta kata ba daga mai zuwa kana kwasa mutane kana kaiwa wuta kana kana diba kana cewa wuta wani dan wuta wani dan wuta zuwa wani yan wuta baka da wuta baka da aljanna amma fadi da nasoshin Qur'ani da hadisi ya fada in mutun ya fada cikin wuta shi ya fada amma dai Allah mai rahama ne Allah mai rahama ne amma kasancewar Allah mai rahama kuma bai bude ma ai kofa ka je ka tashi holiya ba a'a ya bude ma kofa ne don ka tuba don shi Allah yana son tuba yadda duk za ka yi farin ciki a lokacin da ka samu ne alkhairi mai yawa to farin cikin da za ka yi bai kai farin cikin da Allah zai yi ba lokacin da kai ka tuba sadda ka tuban farin cikin da Allah zai yi ya yi farin cikin da duni alkhairi da za ka samu yanzu kana zaune nan kana kokowa da matsalar cefani kana kokowa da masara kana kokowa da mi da mi da mi sai kawai sai ka ji an ce gwamna na kiranka kuma kai da aka son ka ni ka tashi a guje ka je ko da ka je sai ya dauko miliyan hamsin yake ga suka je ka gyara gidanka za ka yi farin ciki ko za ka yi bakin ciki ne za ka yi farin ciki ko to wallahi wannan farin cikin da za ka yi a ranar da kake ganin kila ka yi bayi bayi da talauci ina tabbata ma Allah ya ka farin ciki a lokacin da ka tuba daga laifin da kake yi domin ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah zai yi yahi farin ciki bisa ga farin cikin da ɗayan ku zai yi a lokacin da yana tafiya cikin daji tare da dabbarsa dabba tana dauke da guzurinsa tana dauke da abincinsa da ruwan da yake sha da abincin da yake sha da komai na rayuwarsa dabba tana dauke da wannan abun jaki ne ko doki ne ko rakumi can sai dabba ta kuce masa dabba ta kuce cikin kongurmin daji ba kowa dabba ta bace babu abinci babu wata itace balle ta kace ka je ka ci itace yayan itace ka rayu babu ruwa babu komai cikin sahara dabba ta bace ba mutane kamar hanyar can ta libya dabba ta bace ba ka iya tafiya ka cimma inda ke gari ba abinda zai kai ka inda ke gari na babu shi sauraka ya zagaya ya zagaya ya ta nema ya ta nema bai ga dabbar ba ta bace can ya ce yanzu kan da shi kenan ya sallama bari ya je ya mutu to ina zai mutu sai ke bari ya zaɓa makai ne inda zai mutuwa ya je ya samu wata inuwa sai ya zauna ya kwanta karkashinta ya ce mutuwa yanzu kan ke ɗaya ni ka jira yana dibi inda za ta fito ko yamma ko gabas ko sama ko daga ƙasa za ta bullo shi dai yana dai jiran ina za ta hito yana kallo inda za ta hito can sai ya ga dabba ta bullo masa ya ga dabba kawo kanta ko da ya tashi ya bi dabban nan ya ga tabbas ita ta ya dibi kayansa ya ga gaba ɗaya ba abin da ya salwanta ruwansa da ɗan aguzurinsa da komi saman dabba na ba abin da ya salwanta ga dabba ta zo inda yake kama an turo ta ta zo ta yi tsaye ya zabura kawai ya riƙe lezanta ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya ce ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka akhda mishi da farahi ya yi kuskure saboda tsananin farin cikinsa ai ya kuskure ya ce Allah shi ne bawa shi ko shi ne ubangiji saboda farin ciki to wannan farin cikin da wannan bawan zai yi ya bai kai farin cikin da Allah zai yi ba a lokacin da kana karya kace na tuba ma Allah ban sake karya a lokacin da kana namimanci ka dauko magana wannan ka kai ma wannan ka hada su fada ka koma gehe kana dariya munafiqin Allah sai ka ga wannan kuskure ne sai ka tuba ma Allah Allah ya yi farin ciki ya yi wancan farin ciki lokacin da ka tuba ma annabi manci haka giba giba zama kana ta zakata mutane musamman malamai musamman shugabanni wanda abu ya zama muna ruwan jiri ba malamai ba jahilai ba dutiya ba yara ba mata ba maza da an zauna sai an ɗauko hiran wani an zakace shi giba kenan ka ɗauka kanka daga yau ba za ka sake ba Allah zai farin ciki da haka ni ko na san kana son kai abin da Allah zai farin ciki da shi Allah ka samu tuban ba Allah mm, Allah ce to wannan shine dalilin da yasa muka ƙaddara wancan abun Allah yi azaba ga masu munafukan Allah amma in ya ga dama ya sa kan kama masu gaskiya akan gaskiyarsu su ko munafukai in ya ga dama ya musu azaba in ya ga dama su tuba au ya tuba alaihim ko ya sa su tuba sai Allah karbi tuban duk munafuki Allah da ya tuba Allah na karba ko ba ya karba Allah zai karba duk kahirin da ya tuba Allah na karba ko ba ya karba zai karba ai kun tuna da hadisin tuban wani bawan Allah ko ya kashe mutum 99 yake tambaya wai idan ya tuba Allah zai yahi mai sai aka ce to yaje tambayi malamai sai ya je ya samu ni malin sai ya tambaye shi ya ce ni ne na yi laifi babba ba sani ba ko Allah zai karba zai karbi tuba na ina tuba ya ce mina na kai ya ce wallahi ba karami aiki ne ba ka gani ni nan ya ce wallahi na kisan kai ba ɗai ba biyu ba ya ce haso nawa wallahi na kashe mutum ɗai ɗai ɗai hatta sai inda tara ɗari ba ɗaya ya ce ɗari ba ɗaya ce kakkashe mutum ya ce kwarai yace kuma kake da mani Allah ya hima yace do Allah ta shi ba nuri ka azaba ta sauko ma ta hada da ni ashe malami ba malan na ba an dai nada shi malan amma ba malami ne ba don inda malami ne bai bada wannan fatawar ya sa Allah na yahiwa sai mutum bai tuba ba in mutum nawa ka kashe in ka tuba ma Allah Allah da yahi maka in zunubi nawa kai in ka tuba Allah zai na yahi maka to daga ce to Allah bai yahi mi aka ramaka Allah yace Allah bai yahi ma ce to mi an amfanin kin bari ai dama na bari na don Allah ya himinto tunda Allah bai wa ban bari bari in ci gaba da aiki na ni kan shikenan sai ce bari in bari in fara bisa kare ya dauko takobi ya sare ma malan kai shikenan ce to alhamdulillah yanzu kan um, na bude ta sabon fefe kenan da malan kama tafiya <laughs> ya sake kuma imani ya sake dawo masa daga baya yace anya kila wannan malami ba malami gaskiya ne ba ya kamata in sake kuma tambaya in jiya shi aka aza shi bisa ga hanya aka nuna masa wani malami ya je wannan malami ya ce to malam kaji kaji duba nike son yi amma ina jin tsoron ko ya zama ba a karba ya ce mina na kai ya ce na kashe mutum ya ce nawa wallahi mutum ɗari ni kashe kuma cikinsu su da wani malami mutum ɗari kakkashe ya ce ba matsala in sun fi ɗari ai ba matsala ai abin da ake bukata ya tuba ai ba mai shiga tsakaninka da ubangijinka ai Allah ubangijinka ne yana son ka in ka tuba Allah zai yahe ma yace zai yahe ma yace zai yahe ma yace alhamdulillah alhamdulillah sai tuba yace to tuna ka tuba yanzu nan kowa ya san ka dan ta'adda ne mai kisan mutane ka bar wannan kasar ka koma kasar da baka taba saba ma Allah baka ci gaba da bautan Allah a can Ha Allah ya karbi rayuwarka yace to shikenan alhamdulillah tuna ya shirya dama ya tuba sai kama hanya ya tafi yana tafiya yana tafiya sai mala Allah turo mala'iku suka karbi rayuwa ta ka hanya tun bai isa garin ba yana zuwa ya rasu yana rasuwa sai mala'iku azaba suka zo za su dauke shi su je a yi mai azaba sai mala'iku rahama suka zo suku za su dauke shi su je su yi mai rahama sai aka zo ana jayayya bayin mala'iku su ja namuni bayin su ya namuni ana jayayya haka kwai ku miye dalilin ku na cewa naku ne dalilin mu bai taba aikata aiki alkhairi ba to ku ko miye dalilin ku cewa naku ne mu kuma dalilin mu shine ya zo ma Allah yana da tuba saboda ka tunna ko ya tuba yanzu shike na Allah ya roshe wancan shikenan sai ka turo ni kaman mala'ika mala'ika ne amma da suran mutum sai yazo ya ce to bari mu saka wannan ya zama mai muna hukumci su mala'ikun sai su aka sa wani ya zo yi musu hukumci kai miye ya gashi gashi gashi kai miye dalilin ku na cewa ku za ku dauke shi ya eh, za mu dauke shi ne don bai aiki alkhairi ba ku kuma miye dalilin ku mu kuma dalilin mu abin da ya sa muka za mu dauke shi don mu kai shi mu yi mai rahama dai ya tuba sai ki to yanzu abin da zan ba ku hukuncin da zai yi ku dibo a kiyaso daga inda ya fito da inda zai je ku ta inda ya fito naku ne domin wurin azaba ne nan kuma inda zai je wuri rahama ne surka idan inda ya ta san nan ne ya fi zama kusa to sai ku ɗauke shi matsayin naku ne ku masu rahama in can ne kuma inda ya fito nan ne ya fi zama kusa to bai baro azaba ba naku ne masu azaba ku ɗauka ku ji ku yi mai azaba dama wannan Allah ne ya tsara abin don ɗaya guda musu rahamarsa sai aka zo aka auna ko da aka auna sai kaga ashe ya yi zama kusa ga nan mai rahama can inda zai ji ya yi zama kusa aka ce to shi kenan na ku ne ku dauka su ku na azaba suka hakura suka koma su ku na rahama suka dauka suka dauka suka je suka ci gaba da yi masa rahama ina ta an gada wannan wata ruwaya ma cewa ta yi wato tsakiya ne yarrafu rasu amma lokacin magagin mutuwar wajen shure-shure sai ya ƙara gurgusawa ta inda yi don dama shi manuwa ta da ya isa can kyan kai na cikin magagin mutuwar yana shure-shure jan ciki har ya zama can inda zai yi ya fi zama kusa alayi hali shi dai Allah ya tsara haka ne duk ya guda ma inda ka tuba Allah zai karba maka Allah ka azurta mu da tuba sai Allah yake ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا شكرا دعما إن الله كان غفورا رحيما Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jinkai ne wa raddallahu alladhina kafaru arna da suka zo da niyyar su yaki manzo Allah a Madina Allah ya dawo da su ya koma ya maishe su a inda suka fito bi kai sai inda bakin cikin su domin ba su da bakin ciki kamar manzo Allah sun koma manzo Allah na nan da ransa ba su da bakin ciki kamar sabon manzo Allah sun koma sabon manzo Allah na nan da ransu suka suka koma bi kai zihim da bakin cikinsu lam yanalu khaira ba su samu alheri ba wahala ɗaya suka samu ba su samu alkhairi ba ba abin da suka samu babu ganima babu komi abin da suka zo da shi ya kare iska ya dake su kura ya dake su sanyi ya dake su kwari sun cikinye su sauro ya ci su haka suka koma walakance babu alkhairi sai wahala wa kafa Allahu al-qital kuma Allah ya isa ma mu'mine yaki ba ce mu'minan ba su zo suka yake su ba to inda mu'mine suka zo suka yake su kaga mu'minan za su wahala wajen yakin mu'minan za a sassare su kila ma a kashe su amma Allah ce kai ku je ku huta mu'minai ku zauna ku kawai ku bar kai su kwaci zunubin su kuko ku zauna Allah ya ba ku ladan kamar kun yaki ba ku yakin ba amma za a ba ku ladan kun yaki ku je ku zauna kawai ni zan yakin da kaina wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah mai karfi ne Allah mabuwayi ne وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاثرون فريقا تو أنجي مطي مؤمنين inda suke mun kare da magana a kansu to yanzu kuma akwai yahudawa inda su suka zo suka kama yanzu an ji matsayin hukai mun jiya abin halin da suke cikinsa da kuma hukuncin da Allah yi musu mun je na inda ke da imani mun ji hukuncin da Allah ya musu mun ji matsayin su a gaban Allah to yanzu kuma sai ka dawo ana son a gaya maka su kuma yahudawa da aka kulla alkawali da su tare da manzo Allah da annabi ya sulhu da su aka zauna lafiya yanzu su ne ashe suka je suka gayyato arna su zo su yaki manzo Allah kuma da haɗin kansu ne da goyon bayan su sun haɗa kai da arna sun zo sun yaki manzo Allah Allah ya kawo manzo Allah yaki ya kore arna to su kuma matsayin matsayinsu sai Allah cewa anzalal ladina zaharuhum wayannan da suka kama musu yakin nan min ahlil kitabi cikin ahlul kitabi Allah ya sauke su min siyasihim daga gidajensu manya-manyan su manya-manyan gidajensu Allah fito da su daga ciki wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba Allah jefa tsoro a cikin cikin su da manzo Allah ya gewaye su su banu quraiza ya je zagaye su da sabai suka hirgita suka fito cikin gidajensu ta firgice cikin tashi hankali shikenan sai ga su fariqan taqatuluna wa ta'siruna fariqan kuna kashe wasu daga cikin yahudawan nan wasu kuma ku kama su sun zama bayi Allah ya baku karha ana kashewa domin dama ba ba su da wani karfin da za su iya yaki da manzo Allah amma sun je sun hado da karnan can sun zo su yaki manzo Allah arna Allah ya wasa su yanzu kuko da ke tare da manzo Allah yanzu za a dauki eh, langabu kenan za sauki annabi zuwa daya kai fariqan takatuluna wasu a kama a kashi wa ta'siruna fariqan a kama wasu suna da gonaki alaran وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تدعوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم الله يباكو كسس تخيبرا وديارهم دقيدا جنسو وأموالهم دوكيوينسو وأرضا لم تدعوها da wata kasar da ba ma je a can ba Allah ya ku ita ce Khaybara wa karallahu ala kulli shay'in qadira Allah mai iko ne akan dukkan kamai shi yasa Allah ya ku iko akan su kuka kama su kuka kashe kuka kama na kamawa shikenan kuma ga kasar su yanzu ga gonakin su wanda daga wannan lokacin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah fitar da su daga duniya talauci don manya-manyan gonakin da binu ne Allah ya dauko ya danka manzo Allah da sabon manzo Allah wayancan yahudawa an kakkashe gonakin sun zama ta musulunci ganima ce saboda duk wani mutumin madina da da ya raba gona tsakaninsa da mutumin makka to yanzu gonaki sun samu sai a ji a ɗiban mutane makka mutane madina ku rike naku bayan ma kun rike naku to cikin wa'anga ma kuma sai a ƙara ma wata gona a wannan gonakin ne ake kawo abun in lokacin ɗiban dabinu ya yi idan aka dogo za a diban ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun da yake ci da shi da iyali ne na shekara sauran kuma sai a raba masa ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin sabbai suka samu arzikin da alhamdulillah babu sauran talauci yanzu Allah ya ɗaga darajar su Allah subhanahu wataala ya kara mu da lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya wadata mu da wadatarsa za mu tsaya nan insha Allah sai kuma gobe da yarda Allah sai mu tsora inda muka aji abun da muka ranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi ya yi muna wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah Allah ya saka mu dokta rokici alkhairi Allah shi amfani da mu da wannan karatu da muka jiya yau bayan nan akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko na cewa assalamu alaikum malam barka da shan ruwa fatan an sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin malam don Allah ina neman bayani akan wata fatawa da na ji wani malami ya yi cewa mutum zai iya barin yin sahur sai ya yi sallar asuba ya dawo sannan ya sahur saboda ko zamanin sahabbai su ma hakan suke yi sai sun je sallah sun dawo sannan su yi sahur na gode to kila wani shaidani na kuma Allah bayyana amma dai babu babu wannan a musulunci kan ba mutumin da zai yi sallah asuba zo yi sahur amma akwai hadisi daya wanda kila kila haka an kai bayanin baki gane ba idan mutum ya tashi yana sahur bai fahimci lokaci yayi ba sai ya fara sahur ko kuma yana cikin sahur lokaci bai ba ko da ya fara yana ciki tun bai kammala ba sai alhijir ya keto to manzo Allah ya ce an baka dama ka ci gaba da sahur ɗinka ko da alhijir ya keto din har sai ka kammala sahur in ka kammala sahur shi kina sai ka bari sai ka je ka yi sallah sai ka je ka yi sallah ko da ko ka ji an tada sallah in dai ka faro tun kami alhijir ya keto sannan ka sai alhijir ya keto kana ci to kakka aje kakkaji kasa ana cewa da kaji ana ana as-salatu khairu minan naw kai ko kana kwasan girki kai kamar zama zaka aje ka kurkure bakin ka shikenan mm kakka kurkure baki kara masa ka ci sai ka koshi ka ci sai ka koshi in akwai ruwa kusa dauki ruwan ka sha in akwai wani dan farau farau haka shi ma aza sai ka kammala gaba daya ko da ko ta kai da liman ya sallame daga sallah in ya sallame daga sallah je kai taka wannan shine aka ce ina fata an gano na ka ko san dai da wahala dai a ce ka zama kana ta ci abinci kai tun dai ba shirkau kake ba a kai dai in dai ka fara ba shakka in ka fara baka sa alhijri ya keto ba sai kana cikin saur sai ka gane alhijri ya keto ci gaba da ci ka, haka an kace amma ka je ka yo sallah ka san alhijri ya keto har kai sallah asuba ka zo ka ɗauko wai abinci ka zauna kana ci mm, in ba ka da azumi ka ɓata azumin ka yawa ya yi breakfast ne a ƙarya ta sabai kan musu haka ba sai ba sai ka ba amma dai wannan da ni ba ma bayani shi suna haka kuma su shi ma saboda annabi ya ba su wannan lasisi na'am sai tambaya ta gidan ce sannan kuma ina neman ƙarin bayani akan sallar ƙasar sallar matafiya da adadin kwanakin da mutum zai zai yi lokacin da yake yin kasar babu wasu kwanakin da aka ɗiba aka ce in sun ƙari za ka ci gaba da cika sallah a ɓangare hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da ake cewa in dai har yanzu kai matafi ne to za ka yi kasaru amma in ka kai ga ka zauna yanzu ba a ce ma matafi to ba za ka yi kasaru ba don akwai inda za a ce ma matafi akwai lo a hankalce ba za a ce ma matafi ba ai kamar masafa ne zuwan tafiyar ta ce ma in ka yi tafiyar mil kaza shi kenan kai kasaru in tafiyar ba ta kai mil kaza ba ba za ka kasaru ba kamar yadda ake cewa munan mazhabar malikiya mun saba da mil 48 in ya kai mil 48 kai kasaru in bai kai ba kuma ba za ka yi kasaru ba to ba mil 48 annabi ya bayar ba babu hadisin mil 48 babu shi amma dai abin da ya bayar cewa matafi sirka dukkan tafiyar da ta isa ce mata tafiya za ka yi mata kasaru amma tafiyar da ba a ce mata tafiya ba a yi mata kasaru na'am na'am masha Allah <clears throat> sai wani tabar ce assalamu alaikum malam da fatan in sha ruwa lafiya Allah ya tsara Malam lafiya amin don Allah malam ina tambaya ina hukuncin matar da ke gaba da mijinta wai daga ciki ko ta yi sallah ko karatu alqur'ani ba amsa lalle mai gaba da musulmi Allah zai cewa ka a karɓar ma'aika ne a bari sai ya tuba ya bari to ballinta mai gaba da miji dada musulmi dan wanka ba aka ce ba a karɓa ibadarka sai ka tuba Allah zai cewa a ma kowa ce kai ka a yahima sai kun sulhunta to ballinta mata mai gaba da miji ballinta miji mai gaba da mata wajibi ne a sulhunta wajibi ne a daina gaba aure an yi shi ne don a ji daɗin zama ba don a zo ana azabtar da juna ba ka dasa mata bakin ciki ta dasa ma bakin ciki kai kullun cikin bakin ciki ita kullun cikin bakin ciki to ba ku ba ku hau manu har auren ba Allah shirya mu na'am sai tambaya ta karshe take cewa ina hukuncin wanda duk lokacin da janaba ta kama shi sai dai arwalla ya yi sallah ko da safiya ta waye sai daga baya sai ya yi wanka to ina arwalla babu wanka ai wanda ya arwalla kuma yana da janaba arwalla babu ta dole sai kayi wanka dole wanka ne janaba wa in kuntum junuban fatahharu inda ku janaba ce to dole ku yi wanka haka Allah ce saboda ka wajibi ne eh, wanda ke da janaba yi wanka sannan yi sallah in sallah bai wanka ba Allah ba ya karba matukar dai in akwai ruwan wankan kuma matukar shi yana da lafiyarsa da zai iya wankan amma in babu lafiya kila likita ya ce mai kai wanka in yi wanka zai samu matsala wannan kuma sai je ya taimama amma dai kana lafiya lauka ruwa kana da janaba ka je kai yi wai arwala ka sallah ko ka yi taimama ka sallah babu wannan sallah wasu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.